kuma daidai da 29 ga watan janairu shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sama kammala littafin fadl islam a darasinmu na jiya na ranar juma'a wannan falala ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma na roƙon shi da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka ya ƙara mana wannan falala tashi ya amfana da mu da dukkan abubuwan da muke ji a wannan daura mai albarka da ake gabatarwa kamar yadda muke bayani jiya cewar kwanukan daura ɗin akwai ɗan sauransu kaɗan bari mu biyo shi da wani littafi wata risala ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab domin ƙara su waɗannan kwanakin da suka rage mana ubangiji wani wata ala ya amfana da mu wannan al'amura wannan karatu wannan risala da zamu karanta ita ce aljami'u li ibadatillahi wahda ita ma dai ta Muhammad ibn Abdul Wahhab ce shine wanda ya rubuta ta sunanta aljami'u wasu kalmomi da suka tara li ibadatillahi wahda abubuwan da suke suke bayani akan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai kullum zaka ji ana maganar ibada kuma sai a ce ga Allah madaukin sarki shi kadai har aka ƙara wahada in aka ƙara wahada tawkif kenan na babu isbat na farko da aka ce ibada kamar da shekul islam ibn timiya ya faɗa ya ce ita ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina haka ce al-ibada ismun sunani jami'un wanda yake gamamman sunani ismun jami'un suna ne da yake gamaman suna likulli ma yashbuhu Allah wa yarda da ya tara duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da shi duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da wannan abin min al aqwali na zantuttuka ne wal af'ali ko ayyuka ne al-zahira wanda yake yin su ne a zahiri ake gani kamar abin da ya shafi sallah wal batina ko kuma abin da ya shafi batini ne kuma abin da ya shafi ayyukan zuciya wannan shi ake kira ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-qawali wal af'al adh-dhahira wal batina wannan ita ce ibada kuma idan ka duba wannan ta'arifi din ya shafi duk wani abin da ke amsa sunan ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah duk abin da Allah ta'ala yake so wa yardahu mai iya shi min al-qawali wannan abubuwan na zantuttuka ne wal af'ali ko ayyuka ne al na zahiri ne wal ko na baɗi wanda yake a ciki za ga akwai ayyukan gabai akwai ayyukan harshe akwai ayyukan zuciya akwai aikin da yake sai hada shi da da jiki da kuma kuɗi akwai kuma aikin da yake kuɗi ne zalla ma'ana abin da nake da kuɗi zalla kuɗi shi ya fi ƙarfi kamar zakka akwai kuɗi amma sai an samu ƙarfi na zuciya wurin fitarwa dai idan zuciya ta cika da rowa sai ga za ta iya fitarwa ba nasu Allah salamata wal afiya wannan ita ce ibada ita kuma ibada tsantsar haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kadai idan ka duba ayyuka nan qur'ani baki ɗaya yana tabbatar mana da ita ibada goran haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kadai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ka duba ga wa qadara rabbuka ubangijinka yayi umarni Allah ta a akan kada ku bauta ma kowa illa iyyahu sai shi shi shi kadai abin da ke nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi shi kadai ya cancanci da ibada a wannan ayar shine yadda ta zo a wadda al'amarin ya zo a siga na al-hasr ko al-qasr wanda yake ya gini ne akan an-nafi wal isbat Allah kaga an samu kenan ko Allah illa iya kada abota ma kowa sai Allah subhanahu wata'ala haka na Allah ta'ala ya ce wa abdullah ku bauta ma Allah shi shi kadai wala tushriku bi shay'a kada ku hada Allah madaukin sarki da kowa kada ku hada shi da komai inda wala tushriku bihi shay'an la annahiya ce shay'an nakira ce a ka'ida idan nakira ta zo a siyak na annahayu tafidul umum abin da ake nufi da wannan umumi din kada ku hada Allah madaukin sarki da kowa kada ku hada shi da komai babu wani wanda za hada shi da Allah madaukin sarki duk matsayin shi kuma a wurin Allah subhanahu wataala duk matsayin shi a zuciyar bayi duk darajar shi duk matsayinsa bai kai na a bauta mashi ba ko a sirka shi da Allah subhanahu wataala a wurin bauta mu wannan yana cikin abin da subhanahu wataala ya turo annabawa baki ɗayan su akan shi domin tabbatar da al'ubudiyya ya faɗi wannan a jumlace a cikin alƙur'ani mai girma ya faɗi wannan kuma a fayyace dalla dalla a cikin alƙur'ani mai girma ya yace wala qad na fi kulli ummatin rasula hakika tabbas a cikin kowace al'umma mun aiko da zakada mun aiko da manzo abinda manzon yake cewa an yi shi shine ku kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta shi shi kadai wajtani bi taghut ko nisanci duk abin da yake ɗazu a wannan ya zo a dunkule ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a kowace al'umma sai da ya turo manzo abin da wannan manzon yake faɗa ma al'ummar sa ne su kaɗe ta Allah madaukakin sarki wurin bauta to haka nan kuma ya faɗe shi a fayyace yace ce ولقد أرسل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله tabbas zahir hakika mun turo annabi nuh alaihi salatu wasallam zuwa ga mutanansa sai ya ce wa mutanansa ku kadaita Allah madaukakin sarki ba ku da wani abun bauta ba ku da wani abun bauta in ba Allah madaukakin sarki ba shi kadai ne abun bautar ku kuma kar a gauraya bautar da kowa ko a gauraya da haka ya faɗa a cikin suratul hud haka ne faɗa cikin suratul araf laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayri haka ne ya da ga adawa haka ne ya da ga samudawa haka ne ya da ga mutanen annabi shu'aib haka ne ya da ga dukkanin mutane dukkanin annabawa hakan nan ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kuma ka duba duk jakadu da manzon Allah sallama ya tura zuwa ga lunguna zuwa ga birane zuwa ga ko'ina babban abin kenan da yake tabbatar da su a tabbatar da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala saboda ta duk irin nauyi da Allah ta duk wani matsayi na kuɗi matsayi na faɗa ji matsayi na mulki matsayi da ka samu in dai kana son wannan abin da ka samu ya tabbata a hannunka to kai kokarin tabbatar da haƙƙin Allah ta'ala kai kokarin tabbatar da tauhidi a bayan idan ka tabbatar da tauhidi a iya da Allah ta'ala ya baka to ka kammala za ga yadda Allah ta'ala zai tabbatar maka da mulkin ka za ga yadda Allah ta'ala zai tabbatar maka da mulkin ka ya zama salim alim ya zama na tsaya na abin na cikakken natsuwa allazina in makanatu allazina in makanatu ardi aqamu salata wa amuru bil ma'ruf wa nahu anil munkari wa lillahi akbar babu al munkar da ya kai al munkar kamar shirka kamar yadda babu al ma'ruf da ya amsa na al ma'ruf kamar tauhidi a duk lokacin da Allah ta'ala ya hore maka da dukiyarka ka tsaya ka ga duk yadda za a yi da izinin Allah madaukakin sarki sai ka ga iya karfinka yadda aka kakkabar da tauhidi aka tabbatar da shirka aka tabbatar da tauhidi to ka tsaya ka kammala naka ka wani maganin kuɗi kake nema ka gama samu kana kashe ɗari ne Allah ta'ala yana baka dubu kana kashe dubu ne Allah ta'ala yana baka dubu goma dubu ɗari wannan kuma mutar abu ne kowa ya riga ya zama wannan Allah ta'ala kuma ya tabbatar da wannan daga wannan al'amari na tabbatar da tauhidi tauhidi shine babban abin da ke kanmu shine babban abin da ke kan kowanne ɗalibi kan kowanne limami kan duk wani mai fada a ciki da manzala sallama ya tura mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman me yake da shi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ilaha ya kasance farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi to shaidawa ne na babu abin bauta da cancanta sai Allah fa ilmu aqa'uka lidhalik idan sai maka biyayya sun yarda da haka to fa akhbirhum anna Allah qad istarada alaihim khamsu salawat sai ka tabbatar musu Allah ya wada ta musalloli guda biyar wanda yake sallah an ka dauke ta gaba daya tsantsar tauhidi ne a ciki tauhidi ne a aikace ka dauki tun daga kiran sallah ka je zuwa ta da iqama ka je zuwa takbiratul ihram har zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah za ka tsantsar tauhidi ne a ciki babu shirki a ciki ko zai zama na haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne ke tsaye na tauhidi ko zama haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne na ba'a na ainihin shi biyayya wannan shi ne babban abin da ke gaban duk wani ɗalibi ya san da wannan matsayi baya sawa mutum a bauta mishi kuna jina da kyau ko ya kai matsayi baya sawa a bauta mishi domin inda matsayi yana sa a bauta wa mutum da an bauta ma annabawa domin a cikin kowace al'umma annabin wannan al'umma shine afdal ba shine ke yawan wannan al'umma wannan bai sa an bauta mu manzanni ba daga cikin manzanni babu su babu manzo da aka bauta babu manzo da yake a bauta mashi ma kana li bashari an yuki Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadatan min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun babu wani annabi da ya tauka da babu wani annabi da aka yi yunkurin bauta mushi a gabansa ya shigo da bakinsa wani ne da ya ce da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ma sha Allah wa shi'ita haka Allah ya so haka kai ka so kai wa kenan ke manzan Allah sallama ta ke manzan Allah ya ce aj'alta lillahi niddan yanzu ka sanya ni in zama kishiya ga Allah kul ma sha Allah faqat ka ce ma sha Allah kadai duba ga yadda annabawa suke bai mai tauhidi kafi hakan nan kaga ta bangaren matsayi kenan haka na ta bangaren wani abu da ya bayyana na da yake nuna matsayin wannan abin da ya bayyana wannan mutumin da wani abu ya bayyana a gare shi duk wani abu da yake bayyana ga hannun a hannun mutane sawa'un mu'ujiza ce ko karama ce in an ce shi shine abin da ya kadaitu ga annabawa abin da ya bayyana ga annabawa in aka ce karama ne abin da ya bayyana ga salihan bayi daga cikin bayan Allah subhanahu ta'ala wannan bai sa abota musu kaga dai sun bayyana da yawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin shi sun bayyana ga annabi Isa sun bayyana ga annabi Musa alaihi salatu wasallam kishi ne kishi aka buƙaci ruwa annan Allah ta'ala ya ce da annabi Musa ya dauki wannan sandar da ki dutse yana dukan dutse dutse ya kece da ruwa kofa goma sha biyu kowace kabila daga cikin kabilar banu isra'ilawa suka sha ruwan su yadda suke so wannan bai sa abota mishi fir'auna ya koro su gaba zaki baya damuka gaba ce kuma gashi na ana kallansa baya fir'auna ne gashi na ana kallansa falla ma tara al-jam'an qala ashabu musa inna la mudrakun قال كلا إن معي ربي سيهدين فوحنا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق القوج الأقوم وأزلفنا ثم الآخر wannan sandar da ake wahayi ga annabi Musa ya tafi wannan ruwan ruwan ya ceci ya daskare sama da yadda kankara take daskare ka kodin abin kuma ka ce manya manyan duwatsu yanzu in ka dauki in ka dauki babbar diga kana so ka samu dutse karfin girman wannan abin da a jikin manya manyan dutse ai mutum sai wani saboda daskare daskarewar da dutsen yi to haka wannan rubin ne da kai wannan mu'jiza ce ko ba mu'jiza ba ce amma ba ta sa abota ma annabi Musa ba annabi Isa alaihi salatu wassalam wa tuburu al-akmaha wal abrasa al-akmaha shine wanda aka haifa da makanta fa annabi Isa yake warkar da shi da mai cutar kuturta kai ya kai mutum ya mutu annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wassalam ya kai da yake sanar da amma wannan bai sa na abauta mashi ba to kenan tunda irin wannan ya bayyana da annabawa bai sa a bauta musu ba kenan ma ya bayyana karama ta bayyana a hannun salihu daga cikin salihan bayi wannan baya sawa a bauta musu inda waɗanda suka fi su ma mu'jizar da suka bayyana ba ta sa an bauta musu ba shi yasa saboda tsabagen kariya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai tauhidi har bayan rasuwarsa yake addu'a kada Allah ya sa a bauta mishi yake ce Allahumma la taj'al qabri wa sanan fi ya lafar ka sanya kabari ne ya zama gunki sai a dinga bauta mashi sai kuma ko bayan ya mutu kuma ya zama ana bauta ba kabarin sa duk annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hannu idan maganar tsarkaka ce mala'iku suna da tsarki daga cikin zargin su mala a sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun kwata kwata su ba ta saba ma Allah duk abin da Allah ta'ala ya umarce su لا ya'suna Allah ما amaru ba su saba ma umarnin Allah ما yas'aluna ma yumarun suna aikata da abun da ake umarta su amma wannan bai sa abota musu ba daya wannan bai sa daya daga cikinsu ya ce ومن يقول ba asali ma من دونه sarki cewa in wa daga cikin mala'iku duk wanda ya ce a bauta mishi koma bayan Allah Allah ya ce zai dan mai azaba waɗanda suka yi mafarkin bautar mala'iku ma'ana wanda suka bauta mu mala'iku ba da izinin mala'iku ba tunda ba su ba da izini ba suka bauta mu mala'iku don tsabtar mala'iku ne Allah ta'ala ya faɗa yace yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu abudun tana ranar da za mu tara su baki ɗaya sannan sai mu ce ma mala'iku waɗannan ku suke bautawa ga mala'iku a tsantsaye ga waɗanda suka bauta ma mala'iku a tsantsaye a tambaye su a ce da mala'iku waɗannan ku suke bautawa qalu subhanak sai ce tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min duni ya Allah kai ne mutunci al'amuran masu balkanu ya abu al-jin aljanu suke bauta ba mun suke bautawa ba aktsaran bil mu'minun mafi yawan su da aljanu suke imani to sai zamana a yanzu nan akwai da yake bauta ma annabi daga cikin annabawa akwai da yake bauta ma salihai daga cikin salihai akwai da yake bauta ma mala'ika daga cikin mala'ika abin da zai nuna maka wannan za ka ga mutum ya rubuta hatimi a gefe hatimin ya rubuta muhammad a wannan kusurwa kenan a wannan kusurwa ya rubuta abubakar a wannan kusurwa ya rubuta jibrilu me kenan ke nuni a kan kenan duk waɗannan yana neman agajinsu bayan a sama kuma ya rubuta bismillahir rahmanir rahim kaga wannan shine fa'ayin shirki to kaga waɗannan da suke da rai kenan da yake an san sa an san su an san kuma bayi ne na Allah madaukakin sarki ba su cancanta abota masu ba babu ɗaya daga cikin su da ida awar abota mashi to ina kuma ga wanda ba ga wanda yake batun ma salihantaka shi ma abin kokonto ne daya ina ga wanda yake shi wannan kwata-kwata ba shi da rai wani fa wuri ne wuri za a ga an ɗebo an sanya ma yaro a hannu an rataya mashi shi a wuya wuri an huda shi an sa wani kuma a'a irin kwabo nan da ya tashi aiki inda ke an daina ta shi gaba ɗaya ba shi da amfani shi za a huda a rataya ma yaro shi wani kuma a wata gabjejiyar laya ce za a ta a rataya mishi kuma ka tambayi duk wani wanda ya daura laya da duk wani wanda ya daura guru da duk wani wanda ya ɗaura abinda yake ɗaurawa nasallahu salamatu al'afiya yana tare da shi sai aka yi hatsari mutum biyu suka rasu shi yana cikin wanda ba su rasu ba ya zai ce saboda Allah gawa zai koma ga wannan layar zai ga wani shi ne abu na farko da zai zo mai zuci kafin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zo mai zuci to wannan abu shi ne abin da aka hana isa aka hana ta baki duk wani abu da zai katse alaƙarka da ubangiji subhanahu wa ta'ala daidai da rabin sakwal ba a san shi isa aka dace shi duk wani abin da zai dakatar da alaƙarka zai ɗauke tunaninka ya ɗauke dogaranka ya ɗauke na tsoka daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ni zuwa ga wani abu sai aka hana shi sai aka haramta shi sai aka kawar da shi domin yana taɓa tauhidi za ga mutum ya ɗauki ƙawar ragon layya ragon da bai iya kare kanshi daga kaifin wuka ba kan da bai iya kare kanshi daga babbaka ba wannan gina da ko sai da aka babbake shi ya babbako aka mar da shi kahon sai da aka rasa abin da za a yi da shi aka yi da shi sannan kuma shi za a ce mutum ya ɗauko na hannun dama ko na hannun hagu ya sa a shago za a ga wani a cikin shago wani a cikin tasi wani a wurin sana'a shi wani a cikin gida wani a zaure wani a wai a nan nesa saboda Allah saboda saboda Allah ku duka ku da aka aka aka datsa na kai da ubangiji subhanahu wataala wallahi tallahi wadannan abubuwan suna da hankali suna da hatsari ɗaya kenan sannan kuma wani ɗoriya akan waɗannan shi kuma abin da ya shafi canfi ita ko shi cinikin fari a kasuwa to sai dai namiji haka canfa shi daga ko da mace ce ta zo ta siya ba zai sayan mata ba ko ba ta sayan mashi ba in kuma ta sayar idan canfinta namiji ne shi ne cinikin fari sai mace ta zo ta siya to maimakon ta karɓi kuɗin da hannunta sai dai ta ce wani karɓi kuɗin ka bani na fata kun gano surar su sosai ita canɓinta shi ne idan mace ta fara cinikin fari to babu sa'a in namiji ne ya fara cinikin fari akwai sa'a to da sai mace kuma ta zo to ko dai ta fasa sayan mata ɗaya kenan ko kuma ta sayan mata amma ba ita za ta karɓi kuɗin a hannunta ba a matsayin ƙaramin makocinta sai ta ce zo karɓi kuɗin ka bata to mai hujjarka a ga yanzu dole wa'azi ne tilka shi a kanka za ka dakatar da rufe shagon ka buɗe shagon ka ta tukunna sai ka tsaya ke muka wa'azi tukunna ka dawo cikin hayyacin ana wannan ko ba a wannan wannan gashi nan da za a yi sau nawa ake canfin mujiya a ce an ji kukan mujiya a unguwa za a yi mutuwa in ba din da sunan suka zo suna biyan karanta ba da tuni a ce ko a ce mutu ko a ce mayu ko a ce waye ba irin kaniyan da ba kuma har yanzu yana cikin al'umma haka za a ga nau'uka na shirka iri daban-daban wani kuma rana ya canfa ka baya wanki ranar laraba ko baya tafiya ranar laraba ko ranar alhamis ko ranar asabar ko ranar lahadi za ga wani canfin shi na kwanuka ne wani canfin shi na motsi ne wani canfin shi na nau'ukan mutane ne in ya haɗu da kuturu babu sa'a in ya haɗu da makaho akwai sa'a kuma za ku gansu shi sa wani lokacin sai ga kaga wani makaho ya sa wasu bakaken kaya ko zagayen kaya ko ban rawani ko karamar rawani sun tsaya da ras su Allah salamatu lafiya to irin waɗannan abubuwa ne da suke rage imani gwargwar wasu rage imani suke wasu kuma a'a cinye imanin gaba ɗaya suke wallahi dole mutum ya tashi abin da kai ci abin bakin ciki abin ta da hankali shine lokacin da mutum yake neman abin nan taro da sisi yake neman kuɗi babu wanda ya sa shi a ido sai lokacin da Allah ta'ala ya bashi kuɗi ya buɗa mashi sai ga jona yana cewa ka tashi da ba kana da mahasada to ina mahasadan suke har da bashi da shi yanzu kuma yazo yake da shi muna jina da ko ana nan ana nan sai ya zama na gaba daya shi ke da kudin amma wani ke juya shi ga kudi iya kudi yana yake da su amma ba zai iya sayan fegi ba ba zai iya sayan babur ba ba zai iya sayan mota ba sai ya buga ma bokan shi da yake kiran da suna malam sai ya buga mai waya ya ce isiya sanin isiya ko ya ce mai kada isiya sanin ya wani kuma za ga a'a karatu wani ya ce ya yi karatu yana da digiri na ɗaya yana da digiri na biyu wani ma digirin digirgir a ofis amma ga wani can bai iya rubutu da arabiya ba bai iya da boko ba shi ke juya shi saboda haka yan uwa irin tashin hankalin da ake da shi na miyagun mutane miyagun matsafa da miyagun malamai da azzalumai iri daban-daban dole ne mutum a tashi a yaƙe su ta hanyar karantarwa ingantacciyar karantarwa su suke gurgunta da tattalin arziki su suke kawo min zaman lafiya a cikin al'umma Allah ta'ala ya tsari waɗannan miyagun al'amura ne wani lokacin su yi su tallafa wani lokacin kuma su taso in ba ka tashi tsaye ba wata rana a cikin gidan ka sai ga yaronka ka gan shi da katuwar daga a hannu a irin waɗannan abubuwa sun zama tashi hankali wanda yake an raba ka da imanin ka baki daya ba tare da kasani an ɗauke tunanin ka an ɗauke al'amura ka nasu Allah salamatu wal afiya Allah ta'ala ya tsare mu baki Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya Allah ta'ala ya tabbatar mana da tsaftataccen tauhidin rabauta na duniya da lahira ubangiji subhanahu wata'ala ya jirgina ta ne ga tauhidi annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yana addu'a cikin suratul shu'ara yake cewa wala tuqzini yawma yub'ath Yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai kawai wanda ya je Allah da wankakkiyar zuciya wanda ya ji ma Allah da zuciya baki kirin zuciya ma kare da shirka ma kare da bid'a ma kare da tamfi ma kare da shirka ya da Allah قال رحمه الله aljami'u li lahi wahda wannan risala ce da yake ta tara a takaicen takaitawa abin da yake komawa zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kuma ne ce bismillahir rahmanir rahim <clears throat> alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ce alhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu baki ɗayan su shine ma'anar al'alamin da ake cewa talikai ubangijin talikai shine ubangijin halittu domin al'alamin jim'i ne na al'alam wa kullu ma su Allah fa huwa alam wa ana wahidun min zalika al'alam wa sallallahu Allah ya ji tsira wa sallama Allah ya ƙara aminci wa baraka Allah ta'ala ya ƙara albarkatunsa ala nabiyyina Muhammadin da annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ala hakan nan kuma ya ƙara ga iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in baki da qala shaykh al-imam muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullah ta'ala fa in qila lak fa in qil fa mal jami'u li ibadati allah wahda al-shaykh muhammad ibn abd al-wahhab yake cewa fa in qil har idan aka tambaya aka ce fa mal jami'u li ibadati allah wahda a takaitawa me za ka faɗa da zai zama ya haɗe abin da yake ya shafi bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai me zaka ce akan wannan kai qultu ba'atuhu bi intisali awamiri wa ijtinabi nawahi qultu mala yake sai in ce ba'atuhu yi ma Allah subhanahu wata'ala biyayya bi intisali awamiri ta hanyar yin riko da duk umarnin da ya bayar wajnabi nawahi da kuma nisantar duk abin da ya hana kuna ji da kyau a dunkule a tura a mulmule shine ta'atuhu yi wa Allah ta'ala biyayya bin tisali awamiri ta hanyar riko da duk abin da Allah ta'ala ya yi umarni kenan idan mutum ya riko da abin da Allah bai umarni a kan shi ba ya kuta ma Allah ya kuta ma Allah shi ba tun yadda ya tsage shi kuma da sunan bautar Allah subhanahu wa ta'ala waje tina bi wahi da kuma nisantar abin da Allah ta'ala ya hana idan aka ce awamir jam'i ne na al'amru idan aka ce al'amru shine abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi ta harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci wannan da kyau abin da Allah madaukin sarki ya yi umarni da shi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kira idan aka ce wannan umarnin Allah ne amma kuma bai zo ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan aje shi gefe guda ba mu san wa mu Allah madaukakin sarki ya sanya mana manzan shi ne ya zama shi ne tsani na zuwa na ibada zuwa gare mu ta hanyar sa Allah ya tafi mana mala'ikatu rusulan wa minan nas Allah yana zaben manzanni a cikin mala'iku ya turo su zuwa ga annabawa yana zaben manzanni daga cikin mutane ya turo su zuwa ga yan uwansu mutane Allah madaukakin sarki manzon Allah ya sa ya zama shi ne wanda zai karɓo ibada daga gare shi zuwa gare shi saboda duk abin da yake ibada muddin ya zo daga wurin manzon Allah su sallama wannan shi ne ibada muddin bai zo daga wurin manzon Allah ba wannan bai zama ibada ba kun gane ko shi yasa idan ake magana an ce ma huwa din ake cewa addini huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rasuli addini shine abin da Allah ya shar'anta harshen annabinsa wannan shi ne addini yana abin da ya zo ta bypass wannan bai awon sunan addini wanda ya zo ta sha tale tale bai biyo ta kofa ba ya aka tsirgo da shi ta katanga wannan bai zama addini ba domin wa atul biyuta min a wannan kuma an ketaro katanga ne masu Allah salamatu wal afiya idan muka dubi umarni da Allah ta'ala yi ɗayan biyu ko dai wannan umarnin ya zama wajibi wanda shi ne asali kenan ana bauta ma Allah ta'ala da abin da Allah ta'ala ya bayar a matsayin umarni na wajibi umarni na wajibi shine abin da in kai akwai lada in mutum bai yi ba kuma akwai azaba kamar me kenan kamar sallah kamar azumi kamar kamar kamar wani ai arkan suke faɗa tauhidi kamar kyautata ma iyaye kamar sadar da zumunci kamar cika alkawari kaga wannan umarni ne na wajibi ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud na'am sannan kuma akwai umarni da yake bayarwa umarni ne amma yufidu al istihbab shi ma ana bauta ma Allah ta'ala da shi duk da mustahabi ne duk abin da kaza ce mustahabi ne ba wai ana nufin in kai ba lada ba a in kai yana da lada in mutum bai yi bane ba yana zubi amma mutum yayi yana da lada idan za ga akwai farlan sallah suna karkashin wajibi ke kenan shi a biyo su da sunoni da mustahabai mustahabai suna cikin mukammalat to duk umarni za a ko zama wajibi ko kuma zama mustahabi wanda yake kowane ɗaya daga cikin su ana bauta ma Allah ta'ala da shi qala rahimahullah wajtinabi nawahi da kuma nisanta sai yace mana yace wajtinab da nisanta an haka ce nisanta kan ma kai kusa da shi فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور نواهي نواهي جميعنا النهي إذا كنت النهي شيء أبن بشريعة تهانا أكن هرش من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنت النهي أبن دا تهانا yana da ɓangare guda biyu ko dai zama an hana wannan abin ne na hayi tahrim an hana haramun ne mutum ya kamar hana shan giya mutum yana da damar mutum yana da damar shan giya sai aka sai ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya hannu wannan yana da lada akan wannan mutum ne duk wata dama da ya samu ne ya aikata alfasha ya same ta sai ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya hannu yana da lada akan wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda subhanahu wata'ala yana cewa wala taqrabu zina yana cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kamar rantsuwa da wani Allah shi ma an hana na na at-tahrim man kana halifan falyahlif billah aw yasmut duk wanda ya kasance zai rantse to ya rantse da Allah ko ishi ba a rantsewa da wani Allah duk girman sa kuwa abin da muke nufi duk girman sa sawa'un mala'ika ne daga cikin mala'iku ba a rantsewa da shi annabi ne daga cikin annabawa ba a rantsewa da shi ulul azmi ne minar rusuli khatimul anbiya ne wa imamul na ba a rantsewa da shi wa min al-iktisamu bi ghayr bari kama a fi hukm al-akhbari yadda abin hafizul hakim yake lissafawa yake lissafa abubuwan da suke shirka karama wanda yake suna kai mutum zuwa ga babbar shirka ya ce min wani ikisamu ga bari daga ciki akwai rantsewa da wani Allah shi ma shirka ne daga cikin nau'ukan shirka Allah ta'ala ya tsare sannan kuma akwai abin da shari'a ta hana litanzi wani ake kira makaruhi barinsa akwai lada aikata shi babu zunubi idan yana zuwa da mutum mutunci masu Allah subhanahu wa ta'ala to haka waɗannan al'amuran guda hudu da suke ƙarƙashin awamir da nawahi kowane ɗaya daga cikinsu ana bauta ma Allah subhanahu waɗannan ana bauta ma Allah subhanahu wata'ala da yansu ne al'awamir kenan wanda ya shafi al'amuru da abin da ya shafi al'amuru ijabi da al'amuru al-istihbab hakan nan kuma waɗannan biyun ana bauta ma Allah ta'ala ta hanyar nisantar su wanda ya shafi at-tahrim da al-karah wannan sunan a dunkule kenan طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يعني شيء الجامع لعبادة الله وحده قال رحمه الله فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى aka ce faɗin nau'ukan ibada waɗanda suke la tasluhu kwata-kwata ba sa ingantuwa bai halatta a jingina su ga kowa illa lillahi ta'ala ba sai ga Allah madaukakin sarki shi shi kare daman babu wata ibada da yake ana jingana ta zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala malam ya kawo waɗannan ne domin da yawa mutane suna riftawa a cikin su suna ganin su kamar ba ibada ce da ta shafi Allah madaukakin sarki ba sai lissafa su qala rahimahullah qultu sai in bada amfani min anwa'iha addu'a wal isti'anatu wal istighafatu wa dhabhu al-qurban wal nadru wal khawfu والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائصه الإلهية قال رحمه الله أولا تنبيه دعاك إلى أكا شيء أفعي نوعك إبادة هذا شيء كان إبادة سنة نوعك ديوكو التعريفي اسم jami'un لكل ما يحبه لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال الظاهره والباطنه wannan ta'arifi kenan a dunkule kuma fa'atu bi misali awamirihi wa ijtinabi nawahi ke da ka ce ka faɗi nau'uka ka ɗan yi sharhin wannan kalmar wannan jumlar sai ma ya ce min anwa'iha daga cikin nau'ukan ibada wanda ke kowannen su ɗaya ibada ne ba al'ada bane addu'a shine addu'a addu'a da karanta ibada ce Allah fata mun kai wannan to tun da ibada ce kenan babu wani wanda za a roƙa in ba Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah madaukakin sarki ce wai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allam yashkurun kenan mutum ya ɗaga hannu yana cewa ya rasulallah ga halin da yake ciki ya rasulallah ga halin da yake ciki wannan me yayi ya yi ainihin shirki tsantsan shirka tsantsan shirka ya ɗaga hannun sai ce ya rasulallah ga halin da yake ciki ya ɗaga hannun sai ya muhammad ka kula da shi wannan ya yi ainihin shirki to idan ya yi wannan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya yi ainihin shirki farko shirka to kuma gawa zai ya zama ya zama addini gawa zai ya zama addini wani ya yi ga Allah subhanahu wataala ya hada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma a gaba ɗaya ma manzo Allah sallallahu yake kira wani kuma ba manzo Allah bai wasu can da mai yake kira kuma da sunan addu'a wannan kenan wani kuma tunda mun ce addu'a ne ibada ce kenan kai da wata addu'ar ka zaka tahi ku amma wani sai ya tankwashe kafa ya ce ya sa ayi addu'a Allah ka kuma ci wannan da kyau ya ce ya sa ayi addu'a wasu kuma a'a sai dab da za a tara sallah sai ya rada liman ya ce a sanar da ma musu sai cikin addu'a a ruku'i ko a wasu wurare abin nan a sujjada kada a manta da shi wurin addu'a a sujjada ina son ka gane duk wani wanda zai taimaka maka da addu'a zai zai maka addu'a ba kamar ke da za ka faɗa ma Allah bukatunka ba ina fata mun fahimci wannan da kyau dan yanzu idan aka ce ka koro dalilai ga sun dalilai da za su baka lasisin ka ce a ce aka da addu'a an haɗa ka da aiki ba wani ce ba a yi zani amma dalilin da za ka kawo akwai magana ka abin da ake bukata kai karan kanka ka tashi da addu'a sawawun kai ne abin ya shafa sawawun mahaifa ne sawawun iyaye ne duk wani wanda zai ma Allah bayani ba kamar kai ba a lokacin da wani zai ce ya Allah ka ga halin da wani yake ciki ina ba ta wani fahimci wannan da ke ko da a ce kuma ka ce ya Allah ka ga halin da nake ciki wani fi mutum ya yi maka addu'a don raɗin kansa tsakanin shi da ubangiji wannan shi ne babban abin da ake bukata a duk lokacin da ka ga wani ya shiga wani hali ba a magana sai ka je ya ce ka taimaka mishi da addu'a ina fatan kun da kyau duk halin da ka ga wani ya shiga kawai ka kasance tsakanin ka da ubangiji ka roƙa mashi Allah ta'ala ya fitar da shi wannan hali alhamdulillah musamman addu'a ibada ce tsantsar ibada addu'a'u mukul ibada tsantsar ibada duk inda muka ɗauki addu'a wallahi ta wuce nan tun yadda tunanin mai kai ga addu'a ta wuce nan ba karman ibada ba ce qala rahimahullah wa isti'ana da neman taimako neman taimako taimaka mun ibada ce fa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako to ka nemi taimako wurin Allah shi kadai za ka nemi taimakonsa a ƙa'idar iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kai kadai muke bauta ya Allah kuma gare kadai muke neman taimako sai da mana irin neman taimako na kamun kafa da mutum yake kai yake tai yake tai sai je akan wani abu sai je ga ya tafiyar da lokacin shi gaba daya bai samu ba wani kuma ya je tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala ya nemi agajinsa ya nemi agajinsa sai ga ana bugo mai waya ana cewa kawo takardar shi gobe karfe shida da safe shi kuma wannan ba irin ministirin da bai zaga ba ba irin abin nan kafa da bai kama ba shi yana da wani yana da wani yana da wani yana da wani amma sai ga al'amura na Allah salamatu lafiya wal istighatha da neman agaji da zaran ka an ce neman agaji to ka san an shiga wani hali wani yana neman agaji wani yana neman ɗauki wani yana neman taimakon gaggawa to da zaran ka ji an ce neman agaji to ya nuna an shiga wani hali ke to neman agaji shiga wani hali da mutum ne tsawon suna tafiya ne sai mota ta yi launi za ta kife tsawon suna tafiya ne sai mota ta dumfari wani rani. tsawon suna tafiya ne sai jirgin ruwan su ya fara kadawa ko kuma abin nan pilot nasu direban su yake cewa to na jirgin sama yake cewa to shi ba dabarun shi gaba daya sun kare baya ganin kasa ba ga wannan lalle ilalle an shiga an shiga neman agaji ko kuma ga direba yana cewa to yanzu dai an ba shi umarnin ya sauka a ciki saboda kila tayoyin jirgin gaba daya sun makale ga wannan neman agaji a daidai nan za ga kowa yana kiran wa yake tare da shi wani ya kira jesus wani ya kirayi allah wani ya kira shehinsa wani ya kira rasulullah wannan an ka kallaci waki na mutane da halin da ake ciki haka za ka ga yana kasancewa ina fata kun fahimci wannan da ke to ga irin wannan hali mutum ya je ya kira wani allah kuma ya mutu irin wannan hali saboda Allah ya mutum zai ce da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba haƙƙin Allah ne shi shi kadai in tastaghifuna rabbakum fastajaba da anni mumitukum bi alfin min malaikati daga ƴan uwa al ba ƙaramin ibada ba ce ibada ce da ake yin ta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai qala rahimahullah wa zabhul qurban da yanka na neman kusanci yanka na neman kusanci ibada ne azzaba ibada ce yanka ce kuma yanka ne da ba za ka yanka ba sai a ɗayan abubuwan sai da muka ambata ta'atu bi imtisali awamir saboda haka wannan yanka sai mu ga yanka ne na wajibi ko yanka ne na mustahabbi yanka na wajibi kamar yanka na annabi na bakance na alwashi mutum ne ya yi alwashi ko ya yi bakancan cewa in dai jarraba wannan da suka yi yici to ya yi alwashin zai samu rago na dubu talatin yanka sadaka ana ko fito da jarrabawa sai gashi ko ya ci kenan ba abin da ya kwansa sai yanka rago na naira dubu talatin wannan yankan wajibi ne kuma ba a yin shi ba kowa sai ga Allah subhanahu wataala shine yi kuna bin nazari sai khafuna wa man kana sharhu mustatira kamar wani yanka kuma kamar yanka na hadiya ga wanda ya tamatu'i wanda ya tamatu'i yanka wajibi ne a kansa ba zai tashi zuwa ga abin nan azumi ko sadaka ba sai idan wannan abin ya fassara kika ga wannan yanka ne na wajibi wanda ke kuma wannan su ibada ne sai wanda kuma eh don kallon wajibi sai na fidiya barakallahu fiku yanka na fidiya wanda ya aikata ɗaya daga cikin mahdurat da ihram sannan sai yanka na mustahabi wanda ya shafi ya shafi lalle kenan duk da ba su sosai kwancanta muke fayyacewa ba amma da ala'ayyar ta halbiyan kan da mutum zai yi ya san cewa yana cikin waɗannan ko dai zama yanka na wajibi ko kuma ya zama yanka na mustahabi ko kuma ya zama yanka na halal kamar yankan da zai ci a gida ina fata mafi yanki tona da ke wannan yanka ne wanda yake shar'antacce sai kuma yanka na haram da yake wajen sunabi na waye yanka na haram da bai halatta mutum ya yi ba shine yankan da aka ce yanka dabba tsakar rana duk wani abin da kaga an ce mutum iyanka da wasu ƙa'idoji ko iyanka baka ko iyanka fara ko iyanka wake-wake kun ji kafin tsafi duk wannan aljanu ake yankawa shi ne asali raka duk wanda iyanka wannan musamman ranar alkiyama za su yi shari'a da wannan abin da iyanka ɗaya kenan na biyu mu babu wata addu'a da sharaɗin a karɓe ta shi ne sai an yanka babu shi addu'a zaman kanta take yi yana jin da kyau yanka zaman kanshi yake yi kamar yadda idan wani abu ya faru za ka iya roƙon Allah ka roƙe shi ya Allah ya yi maka wannan abu kaza ko kuma ya Allah ya Allah ka bani abu kaza addu'a kenan ko to hakan nan ya halatta ka ɗauki kuɗi ka je ka sai rago ka je ka sai sa ka je ka sai raƙumi ka yanka idan ka yanka sai ka rabar da naman ka yi tawassuli da sadakar ya Allah ka biya min bukata kun ga yankan daban addu'a kuma daban babu wata addu'a da shar'an da sai an yanka a ce sai an hada su a ce za a karanta yasin amma sai an yanka ka sani wannan tsafi ne kuna jina da kyau ko za a sauke qur'ani amma sai an yanka babu shi kowanne zaman kan shi yake abin da ya kawo da shi ne tsohuwar al'adar da gada iyaye da kakanni na cewar idan bukata ta taso sai an yanka sai an je kan kabari sai an je kan menene an yanka to da musulunci ya duk waɗannan haka aka waka da su yanka a kan kabari da sauransu to amma girman yankan yana nan a zuciya saboda haka ake ganin ko an yi addu'a Allah ba zai karba ba sai an yanka wanda yake kuma kuta-kuta ba haka bane babu alaƙar karba addu'a da yanka babu shi tsoraka bai halatta mutum yanka ba ga wani Allah subhanahu ta'ala idan mun ce ga wani Allah bai halatta mutum yanka da sunan Allah ga wani Allah ba mana yanka ma aljani amma lokacin yankan ya kira sunan Allah wannan bai halatta ba ko kuma a'a lokacin yankan ya kira wani Allah a daidai wannan lokaci wannan wani ya tabbatar da wannan shi da kanshi ya faɗa yace tabbas ya rike ma wani akuya shi zai yanka ya ji ya yi surutu ya yi surutu ya yi surutu daga ƙarshe ya ji ya kira in ya ya yanka dabba ina fata mun fahimci wannan mutum abin zai baka mamaki zai baka mamaki irin waɗannan bai ji abin surutu da ya faɗa ba daga farko amma dai tabbas da ƙarshe ya ji yasa ya kira in yanka wani kaga wannan mushe ce ka san mushi yi, mushe ce sai dai a ja ta kiriririri a je a binne ta Allah salamata wa lafiya tsarka yan uwa yanka ibada ne kada ka kuskura ka ɗauke ran wata dabba ba tare da ka san akan wanda dalili ka ɗauke ka ɗauke ranta ba bai halatta ba wallahi tallahi bai halatta ba qala rahimahu eh ita limamin ya kyale ke ne ita kamar lokacin layya sai mutum ya kira ya kira ta ya ce ka yanka sunan shi kaza sunan shi sunan mata shi kaza wallahi alam yana nufin cewar da yake layan ka rubuta in ka bismillah wallahu akbar jine mu za ce allahumma taqabbal minni innaka ni in kuma wani ne ka ce Allahumma taqabbal li zawji wa ahli baiti Allah ka karba mashi kaga ba sunan shi ka fada ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko ba sunan shi ka kira ba ka sai ma da kayanka sai da jinin ne zuwa gaba daya sannan ka ce Allah ka karba ma wani kun da ke ko to da ya bar wannan sai kina sa da mu yanka wani hakika wasu sai ka ji za a yanka hakika sai a ce ina sunan ina sunan yaron za a yanka da sunan shi kun da ke ko kenan idan aka sanya ma yaron suna zaidu sai mai yanka ya zo ce ina sunan shi aka ce ai sunan zaidu hakika kenan sai zai danta ya danna mata wuka ya ce zaidu na ta zan mushi billahi ladzi ya halata shi eh? مثلا ايه yanka domin bako kuna shi da kyau ko yana cikin abubuwan da ake girmama bakon da su inda an kawo mashi fiya wata an kawo mashi abin nan biyar a raye eh, first alive kenan ko an kawo mashi kaza an kawo mashi kaza wani yana cikin garar bako ne ba wurin sunan bako aka kalla aka yanka ba barakallahu qala rahimahullah wan nadru da alwashi shi ne bakance wanda muka yi shi a baya wal da tsoro tsoro da ta ganshi tsoro ibada ce ina fata mutum ce wannan da ke ko to wannan tsoro tsoro na ɗabi'a ko kuma tsoro wanda yake daban da mutum yake kimsa mu zuciyarsa kowa ya sa akwai tsoron shi akwai tsoron kunama eh akwai tsoron wuta in tana tartsatsi da zara an ce wuta tana tartsatsi wutar lantarki tana motsa sai ga ratatatatatata kowa cika da shi iska ba wannan ake magana ba tsoro na samu ko ba za a samu ba tsoro na wane yana tasiri a kana ko baya tasiri a kana in gane wannan da ke ko tsoro na wane zai cutar da ni ko ba zai cutar da ni ba kaza akwai malamin da yake zama su kenan ba da tsoro in an saba musu za su ɗauke mutum nan da nan akwai mai gobe da nisa akwai mai anjima da nisa akwai mai mai mai mai ka san da da su da sun ɗauke ma'anin suna wuta ko kana ganin akwai wani abu da mutum zai busa in dai ya busa kowa zai mutu da busa ma'anin suna su mutu ba ta tuni su riga sun mutu kuma an tabbatar da mutane an tabbatar da su wasu sun fara gane za ka ga wasu malaman aiki suke kenan tsoratarwa kuma waɗannan an yi so da yawa an yi so da yawa na sallar salamatu al'afiya malam Jafar ya faɗi wannan ya ce wata rana a Maiduguri yana zaune sai ga wata bas mai irin ɗaukar mutane goma sha takwas ɗin nan ta zo ga wasu mutane sai ga wasu mutane da rauna sun fito daga ciki suka ce kai ne jafar ya ce ini eh. suka ce sun zo tuba ne don Allah ya ce musu zuwan da yi tafsiri kullum an gama karatun allo sai an karanta ta bayyada an tsine mashi an kifa hannu a kafa sun yi sun yi sun sun idan su duba ba ce inna alhamdulillah na hamadu wa an yi an yi an yi an yi an yi sai ya ji hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn abbas shine suke jin tsoro kaje su suna jin tsoron kasawar basu ba ko in da intiqalin su ne suna sai kan fahimci wannan da kyau shine suka zo da kansu ki irin waɗannan malaman tsoratarwa su fom aka bayar fa a wata ma'aikatar da cikin ma'aikatar aikin hajji na wasu za su tafi aikin hajji sai ɗaya ya ce zai cike fom ɗin sai wani ya kira shi sai in ya kuskure ya cike gobe za gobe sai dai a jana'izar sa tuni ya mai da fom ɗin a ganin kawai ta yake bismillahir rahmanir rahim billahi allazi kaddamna wa kanka asama eh ka danna wajen da sama ka buga sunan ka a cikin sunan Allah shi kenan an gama to ina fata yanzu kun fahimci tsoro da nake nufi ko irin da ake razanarwa ina fata mun gane wannan da ke wannan duk ibada ce ka ci ba wanda zai yi ba wanda ne tasiri a kanka sai Allah subhanahu wataala wannan shi kake kuma kai ka san inda aka bari da irin razana kan da ake da irin da ake kai za ka ga wani ya wuce wannan so daya wani ya wuce irin wannan gadon so biyu qala rahimahullah wa raja da fata idan kayi kayi fatan a karba kwaɗayin a karba shi ma ibada kwaɗayi na a karba abin da ibada ce wa tawakkul da dogaro dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wannan kuma ibada ce in a tawakkul shine i'timadul qalbi ala Allah zuciya ta dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai wannan tsantsar ibada ce sai dai kuma ba ta hana al'akhudhu bil asbab mutum ba zai ci ya dogara da Allah ba bayan sallar asuba in ya gammala zikiri ya kammala komai ya zabar gonshi ya nade wai bai tafi kasuwa ba bai tafi noma ba bai dauki baro a wannan umar dan khattab zani shi zai dan umar dan khattab bai ga wani ce ka ga sama tana ruwan zina da hannu ne zaka ce ka dogara da Allah ka dogara da Allah ya samu hanyar limaman qala rahimahullah wal batu da mai da al'amura baki ɗayan ga Allah wannan tsantsar ibada ce wa anibu ila rabbikum tsantsar ibada ce ka mai da al'amuran ka gaba daya wallahi duk wanda ya sami waɗannan za a ga zuciya salin alin take babu hasada babu kushe baya jin cewar ya rasa baya kwana da bakin cikin duniya duk wanda ya sami alkhawfu Allah kaɗai yake jin duk wanda ya kasance ga Allah ta'ala kaɗai yake fata duk wanda ya yake ga Allah ta'ala kaɗai ya dogara duk wanda yake ga Allah ta'ala kaɗai ya mai da al'amuransa za ga kullum baya cikin damuwa baya cikin wannan tashin hankali na masifar rayuwa da ake ciki nan karka manta karka ce wai talauci ne tashin hankalin za ga talakan yana cikin tashin hankali mai kuɗin yana cikin tashin hankali sai ya mai kuɗi yana da gidaje amma yanzu nan karfe takwas da wani abu bai gama tantance a wani gida zai kwana ba zai iya kai karfe tara da rabi a wannan gida amma sai ya ga a sallar asuba a wani gidan da ke wata unguwa can ya kwana baya samun cikakken bacci sai bayan sai bayan karfe takwas na safe sannan shi zai kwanta domin daren nan baki ɗaya a zaune yake zaman girki ko ya yaji wani babar ya fito ya tsaya daidai kofar gidan ya yi birki zai ce to ko ya yi baki ne kaga tashi hankali ne irin waɗannan al'amuran wal mahabba da so so ibada ne ba za ka so ba sai wanda Allah ya ce ka so shi ina fatan kun gane su din da nake nufi ba za ka so ba idan Allah ya ce so wani sai ka so shi idan Allah ya ce ki kishi tintin za ka kishi tintin tun shekaru a gama kishi mata ke fa aka ce kafiwa mijinta magana shi kenan sai dai ta ajiye ne a zance cikin wa'alar salasatin lazina kullifu wanda aka dakatar da su mutane uku ne kawai aka ce shi kenan an kammala saboda al-mahabba ibada ce sai wanda Allah ya ce so shi za so ba haka kawai kai ne za ka ɗauki so ɗinka ƙallafa shi ga wani ba ke dan haka ce ka janye shi kuma ka kasa janyewa ba wace yake so hana ganin laifi wal khashya da kankan da kai jin tsoron Allah wanda yake haɗe da ilimi kenan shine ma'anar al-khashiyatu jin tsoron Allah da ya gino akan ilimi abin da zai nuna maka haka shine fada Allah ta'ala ne ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u kaga sai ka faɗa al-khashiya kuma ka kawo al-ulama malamai kenan قال رحمه الله والرغبة بقدي والرهبة دجون tsoron kada ake karba duk wannan ibada ce kai bayan ka yi sai ka so a karɓe ta ibada ce bayan ka yi ibadar sai ka ji tsoron kada a ji karɓa shi ma ibada ne kenan idan ka ibada kawai ka ji an gama karɓa ka zauna gefe guda har yanzu ana son ka wani nau'i na ibada dan ka samu al'amuri idan ka ibada ka ji Allah bai karɓa ba gaba daya kuma bayan ka san ka cika sharuɗanta ka cika rukunanta har yanzu ka yi abin da ba a saka ba so ake bayan ka yi sai ke fatan Allah ta'ala ya karɓa kuma kana jin tsoron كدن كتر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدقوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين باج كنت أعيدي كتير كان أبو تام علاني جنينا علا بوي دنكو أي رحمة دفوق ورن أذاب الشباب وانا توحيدي نبا توحيدي وانا دومون توحيدي شين تتجافى جنوب معنى المضاجعين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون والتأله da bauta ma Allah tsantsa shine at-ta'alluq daga al ke kenan war ruku'u da yin ruku'i wa sujudu da yin sujada wal khushu'u da kankan da kai duk waɗannan ibada ce kuma ki da kyau to kenan za ga wani ya ga kuma ruku'i yake yi in zai zauna shi in zai gaso shi dai da durkusa sacet din ba kuma ya je in ka zai ga wani ruku yake a wa a shige su ake yi wani kuma su jada ce da ga wani faifan bidiyon ma da ya fita shekaran baya da wani a gaban shi ake mishi kuma zai ci ofan ba matsalar kenan an yi wannan bai ci ofan ba daga baya da zafi zafi ya ce al'adar mutanen wuri idan al'adar mutanen wuri shine idan an yi ba ko su yanka mashi alade su bashi sai suka yanka ne alade suka bashi zai ci ai al'ada su ci su babban abin da za su yi su karrama mutum shine su so irin manya-manyan giyan nan su ajiye mutum kwalba biyu da da haɗaɗɗen naman alade sai ce zaki su al'ada su ne ba wani da yi ba ina fata mafi kyau da ke wannan shine tashi hankali hakan nan wannan faifan bidi wannan faifan wakar da ya fito da suka ɗauki sifofi na ubangiji subhanahu wata'ala suka ba mu wani al-makhluq wanda yake tsantsar kafirci ne har yanzu babu wani shehi da ya fito ya Allah wadai shi har yanzu babu wanda ya fito ya Allah wadai shi wannan akwai tada hankali a ciki kada ya zama ne yayi magana ne da yayin su ba nasu Allah salamatu wal afiya wal khushu da kankan da kai kaskanta ta ne nutsuwa cikakkiyar nutsuwa da mutum yake samun kanshi lokacin ruku'i lokacin sallah wanda yake na sha maimaitawa za ga wani an kira shi a waya da ya kira wayar yana jin magana amma bai san waye yake kira ba can sai ya gane ashe wani ne sai ga ya cire takalma ya ba baka taba ganin wannan ba wanda ake magana ba yana nesa yana wani gari har ma ya dauki wayar bai san da wa yake magana ba sai daga baya gane ashe wani ne sannan sai ya ya cire takalmi ya tsugunna ƙasa Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu wa tazallulu wa ta'zimu alladhi huwa min khasa'isihi al-ilahiyya iya nan zamu ta wa tazallulu da kaskantar da kai wa ta'zim da girmamawa girmamawa alladhi huwa min khasa'isihi al-ilahiyya yana cikin sifofi nashi shi subhanahu wa ta'ala wanda yake sifofin shi ne shi shi kadai da ake girmama shi da su waɗannan su ne gobe malam zai dauki ɗaya bayan ɗaya ya ba da dalilai a kansu Allah ta'ala ya tukan shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu